Wata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Yau dai shirin ya yi duba ne akan yadda a ƙarshen watan Maris ɗin da ya gabata gwamnatin Najeriya ta fara aiwatar da biyan sabon ƙarin alawus ga matasa masu yi wa ƙasa hidima ƙarƙashin shirin nan na NYIC a ƙasar sama da watanni shida da sanar da yin hakan. Sai dai wasu na ganin gwamnatin bata tashi aiwatar da fara biyan sabon ƙarin ba sai da aka samu ɗaya daga cikin matasan da ke aikin hidimar ƙasar ta soki shugaban ƙasa bisa ga rashin cika alkawarin da yi na fara biyan su da sabon alawus ɗin. A bisa al'adar ƙasar da yi, masu yi wa ƙasa hidimar na samun ƙarin ne duk bayan ƙarin albashin da aka yi wa ma'aikata, inda a shekarar da 2024 gwamnatin ƙasar ta sanar da amincewa da naira dubu saba'in a matsayin mafi ƙarancin albashi. Shirin rayuwata na wannan rana zai yi duba ne akan yadda rayuwar matasa musamman mata ta kasance ce a lokacin da suke karɓar tsohon alawus ɗin na naira dubu talatin da uku kafin sabon ƙarin na naira dubu saba'in da bakwai da ya fara aiki. Bakinmu sun hada da Aisha Jummai Musa, ɗaya daga cikin matasa mata da ke yi wa ƙasa hidima a Najeriya, sai kuma Umar Abubakar Sadiq Silaja, ɗan gwagwarmaya daga arewacin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi. Rayuwata. fara biyan sabon ƙarin na alawus ya zo wa da dama daga cikin masu yi wa ƙasar hidima a bazata waɗanda galibinsu sun riga da dama sun cire tsammani mariya muhammad muhammad ɗaya ce daga cikin masu yi wa ƙasar hidima wadda ta bayyana farin cikinta mun ji daɗi sosai an daɗe ana samun rai tun last year muke expecting ɗin ƙarin ba a yi ba sai yanzu 2025 march aka fara to ko yaya rayuwa ta kasance musu a lokacin da ake biyan su tsohon alawus ɗin Aisha Sahalu Bala ga abin da ta ce. Gaskiya an sha gwagwarmaya don dole kana nan sai ka rika yin hustling din yanda za ka yi ka ci abincin gobe ko kuma daga gidan in iyayenka suna da hali dole sai sun turo maka haka muka dinga yi da 3000 din nan in gida za a turo maka kuɗi kaga kenan an gudu ba a tsira ba ka tafi a matsayin ka bauta a ƙasa a matsayin iyayenka sun huta ma makarantar da ka gama amma wallahi yanda suke baka kuɗin a makaranta lokacin da kake makaranta haka suke ba mu kuɗi haka. In hidiman ƙasa da wa'adin aikin su ya ƙare kafin fara aiwatar da sabon ƙarin na neman gwamnati ta biya su bashin watannin da suka yi a baya. Anas Yahaya na ɗaya daga cikin su Da yawan mu inda aka biya wannan kuɗin so mutum zai ɗan samu ya fara wani business wanda zai ɗan dogara da shi. To ko me kawo jinkirin rashin fara biyan da kuma yanda za a yi da bashin waɗanda suka kammala wa ƙasar hidima? Ministan matasa na Najeriya Ayodele Olawande a wani hira da aka yi da shi ya bayyana cewa. It was not in the budget when the president announced it. Ƙarin baya cikin kasafin kuɗi a lokacin da shugaban ƙasa amince da shi kuma dole sai an saka shi a cikin kasafin kuɗi kafin a fara biya amma yanzu dai an gama komai su ma waɗanda suka kammala hidimar muna da bayanansu zan tabbatar da an biya su bashin watannin da suka yi a baya tun a watan agustan 2024 ne dai gwamnatin ta sanar da sabon ƙarin daga naira 33 zuwa naira 77 sai dai bai tabbata ba sai a ƙarshen watan maris da ya gabata. RFI. An gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto yanzu kuma sai tattaunawa wakilin namu da Aisha Jummai Musa ɗaya daga cikin matasa da ke yi wa ƙasa hidima a Najeriya. To gaskiya in dai maganan jira ne, mun jira mun jira mun jira har mun cire rai don ko faruwan wannan abin a yanzu nan ma ba mu yi zaton hakan za ta faru ba. In ba daga ɗaya daga cikinmu da ta fito ta yi magana ba, shine maganan ta ya kai ya isa ga inda ya kamata to gaskiya ba abin da za mu ce mun gode amma gaskiya mutane da dama sun ji jiki saboda akwai wanda suka gama kafin kuɗin ga ya zo kuma rayuwa ba ta yi musu yadda suka yi zato ba. Ya rayuwa ta kasance miki da ma sauran wasu a lokacin da kuke karban naira dubu talatin da uku a matsayin allowance. To rayuwa dai ba za mu ce ya mana daɗi ba saboda kaka a lokacin nan komai ya hau nawa ne zaka siya abincin da zaka ce da kanka nawa ne zaka yi kuɗin mota ka je wurin aiki daga inda nake zuwa inda nake zuwa CDS ɗina gaskiya ina kashe dubu ɗaya da ɗari biyar ne a rana zuwa da dawowa in zan je aiki kuma a cikin sati zan je su hudu a kwana hudun nan nawa zan kashe sannan in ce na siya kayan abinci wani lokaci kuɗin ma bai shigowa da wuri mutane da dama sun ji jiki bautan ƙasa dai gaskiya abu ne da zaka ce ba za a iya biyan ka ba amma a halin da rayuwar da muke ciki yanzu nan dole kana bukatan abin da zaka taimaka wa kanka kina ganin sabon tsarin da aka fara biya naira dubu saba'in da bakwai zai ishe ku rayuwa ko kuma shi din ma dai har yanzu da sake. a to gaskiya tsarin gade ba za mu ce bai mana ba ya mana don a yanayin da rayuwa yake yanzu nan za mu iya dogaro da shi amma in dai za a iya karawa ba za mu ce a'a ba. Shin kuna tsammanin a biya ku bashin watanni da aka yi a baya ba a biya ba? In dai za su yi adalci mun cancanta a bamu bashin mu na baya saboda alkawari aka ɗauka a tun lokacin nan ba a ce za a yi implementing din shi ba an ce an riga an yi ku biya ne ba a yi ba. Kaga ko mu ne a bamu bashin mu. Ku je makaranta ku yi karatu ya mutane yara manyan gobe ma ilimi mai cin nasara ne yara manyan gobe shi ilimi gishirin duniya ne shi ne zai haska ku ku je makaranta yi karatu yara manyan gobe shi ilimi kullum ne shi ne zai waƙar ilimi kenan da fatan masu sauraro kun nishaɗantu da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da kumar Abubakar Sadiq Silaja dan gwagwarmaya daga arewacin Najeriya. to idan kai considering zaka ga talatin da ukun nan da suke biya an dan taimaka musu ne an dan kara musu kaɗan amma ba wani abu ne zai ya kai point din da masu bautan ƙasa na debating cewa anya nys nan na da mahimmanci ma kuwa me zai sa mutum a ce yana living duk wanda ke living a 77,000 per month wanda ko kuɗin buhun shinkafa kaga bai kai ba ana nufi ne aka ce kana bautan ƙasa kana mai ƙasa hidima to me kasa take ma kana ganin wannan yi wa ƙasa hidiman na da muhimmanci a ci gaba da yi duba da kuɗin da gwamnati take cewa take kashewa kaga lokacin da aka yi creating wannan eh, scheme din kaga lokaci ne da bayan an gama yaki ana kokarin a haɗa kan mutanen najeriya da sauransu amma amma yanzu bayan haka an samu shekaru da yawa kusan shekara arba'in so a nysc yanzu akwai mutanen da wallahi idan aka ba su call up number da yawa wa'insu za a yi fake medical report kuma su yi service a garin su kuma su ba za ma su je ppa din ba kusan wani ma ba za ka san ma yana mayi ba kwata-kwata mata suna daga cikin waɗanda suka fi shan wahala a wannan wato shiri na yi wa ƙasa hidima ba ka ganin kamar lokaci yayi da ya kamata kilan a takaita tura mata nesa da da inda yake da garuruwan su eh kaga tsarin rayuwar mace da rayuwar namiji ba ɗaya bane namiji kan iya surviving a kowane irin rayuwa mace ba za ta iya yi ba so shi yasa yanzu haka da yawa mata su kan aka yi postin ɗinsu wani wuri za ka ga sun yi fake report saboda wa'annan gudun cewa in ta je ba za ta iya surviving rayuwan ba akwai bambanci na addini a wa'insu wurare da ake tura su akwai bambanci na al'ada akwai bambanci na yanayi wani kira za ka yi ga mahukunta ya kamata bayan bayan shekara arba'in da aka yi kreatin wannan tsari na yi ma ƙasa hidima ya kamata a ce a sake fasali a duba a gani ya yi daidai da tsarin zamani ɗaliban da da suke gama da a jami'o'in suna so su yi bautan ƙasan ko koyaya abun yake sai a duba a gani dama ta dawo gare ku masu saurare shin kuna ganin fara biyan alawas ɗin ga masu yi wa ƙasa hidima zai taimaka wani fata kuke da shi sai mun ji daga gare ku kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya ja labulansa a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi Aisha Shehu Kabara na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi. Bangay vâng. da